الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دبقوي قوة حقص وطن شعبان hijiran Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarikin sunayensa. Hmm? wal Na'am. kuma? Hadi. na'am. Ka zahaba Mm. Mm. Mm. yawa nan wani magana ne da kan kuka fari ta tsada yana in ya kore shi daga kakarsa da zai mahulhaji in yadda ya kore ɗan daga kakansa ta ce nan ba ɗan babansa wani ba idan mutum misalin kanka dubu me sunan babanka muhammad na gaban to to kaga aka kore mutum daga wancan an jefe shi da ya gane ko tun da mutum ana ana so a ce mutum ba ɗan kanka ba ne ba to kenan baban ku ne ba da shi ba ya gane ko shi babanku ku an ɗauke shi ne ɗan zina ne ɗan zintuwa shi ne abin da shi in aka kore mutum da ka saka saboda kanan dole ka ga daga mutum sai baban shi sai kakan shi sai kakan kakan shi na wajen maza amma aka zo aka ce aka kore mutum daga kakan shi to an jefi kakan shi baban shi da zina dan zina ne kakan shi ne ya zina ya ce shi ba shi ba da gane da kyau yawwa to yan ga shi tukuna eh nan wuri ne ko gaba ne an yi ɗan an ɗan tafi o oh, kafar ne mako kala fil fi na gari shi Ɗan gari ga ibn na gari shi muje ikto le ko amma na'am eh nan kaga in ka lura kan eh, dole magana ka da ita mutu ce in kala lil farisi ya ruwi ko ya haba shi ko wani kabila ce wani hau haka lam yuhadda da kaga jinsi ne wannan magana ibnu qasim ya doge ta ice in ikhtilafa tsakanin ɗaliban maliku sun yi saɓani an malik fi wa inni ni da cikin ɗaliban maliku manyan da ake ji da su ara Allah hadda alaihi ba za a yi masa haɗi, ba ya faɗi illa an ya kula sai in ta ce ya bin al'aswad to nan dole za a yi haɗi. kaga nan an ce ya shi ya ibn al-aswad ai kusan da amma ibn al-aswad kalma ce suna zagi da ita ta gane ko in aka ce maka ibn al-aswad da kafari aka ce dan kafa yana nuna ai mutum ba daga baban sa ke ba kusan wannan za a ce sai an koma irin yaran su ga dan aswad ba ga abinda waye ne iga ga ya bilal ce masa ibn al-aswad yace a a ya samu manzon Allah wani ya ce ni ibn rasul yace haka idan ya maka tsira shi kai ya zaka ce masa ibn rasul kai sai mutum ne akwai jahiliya tare da kai mutumin nan inda da hausa ne sai a faɗi faɗi dinga zai ina tuba nake tuba nake ni za a ci abu ibn fiye eh, jahiliya zagin su ya bambanta da irin zagin ya je ya samu bila shi da Allah na roƙon ka wani abu ce ne ne ya ce dan Allah zan kwanta a taka nan ina ta tsaya da kalmi ya kwanta ya ce don Allah ka kalmi ya hau ya taka shi to Allah na ce maka yar bukatu har bakan ka shi kai ne ka taka gina da ƙasa saboda haka nan ibnul aswad ya bambanta da wayan ban eh, gwanin ke sun na maka a cikin maganganu za ga wata magana kila wurin mu ba komai ce ba amma wurin wasu komai ce eh, ka ga yanzu mu a wurin mu hmm, da za a ce maka ni zan iya faɗi amma wani ba zai iya faɗi ba ce maka dan abdullahi sai ka je magaranta mana wurin kan kuran kawo amma shi kuma larabai da za ka sayar da za ka sayar ɗan abdullahi ka bai da haka kina kumburi to akwai bambancin yare daga yare shi sa wajen tarjama dole a san muhimmancin yaren ɗan wane a wurin su yabo ne mun kuwa ɗin aka ce maka ɗan wane rai a kallon ta a cikin za ka ce a ce maka ɗan baban ka ai wulaƙanci inda karfi ya kare ta saboda kada amma su a wurin za a ce musu ɗan wani ba gaba annabi ma kan ba na kawo dan abdullahi wannan balarabe ya shigo ya buga fasaha sa ya buga gwanin tsatsa da baki dai kasa garuwa ya annabi in yi biyu wancan sai ga muka ba in yi biyu wancan sai a tafi ma ake ba kuma ne ba Ya rasa yadda zai ke kai jama'a assalamu alaikum wai cikin kuwa ya ɗan abdullahi ai kafin magana ce mai daraja wurin nan ka nan waye ne san abdullahi ya tabbatar majalisar sa ne ya tabbatar wurin taron shi ne amman ya kafa ganewa a ka taimaka ga aikin baya ma cikin inda kake zuwa ba su shi idan ya sami shi dan Allah ka ne dan Abdullahi yake mu hmm, ni ne da tambayan ka yi saboda Allah Allah ne ya yi kuka. to ba labarin yadda aka wai da mu ce masa kan abdullahi a wurin su ba komai ne ba amma ka ta mutum ɗan kasuwa to wata magana ce mai tsanani ku yi ta aka ce ɗan ƙasa ya ce mm, ban da ɗan abdullahi ban da ɗan kasuwa yin kuma an ce in an wa ya haɓa shi babu komai kai ba ba amma in aka ce maka yi al-aswad ya kamata a yi hadisi ina ma wani ne yau wana gashi wai ne a raza da sunan kasan ne ya bata ne na gashi istulifa ko wai ne a raza Allah hadda alaihi illa an yakuna yabban al wani. fa illa shay dai wannan kan wannan ra'ayi hadda kenan fa illa mai kun fi ayatihi ko fi a abaihi aswad idan babu baki a iyayensa alaihi haddu shi kenan kusa ya mukaddin kusa da yadda za shi ke nam na hmm? shi ma gashi hmm, dan habashi kankana yin da ke kanta maka haram za na jama ka habashi kashe da habashi kun kuma za ka yi masa kawa habashi nan je ka a yanzu dole ne in a irin wa'annan dole mu kalli irin yaren mu yadda su yara ba sigar yadda muke kafa tarjama harfiya ba ta fara kai shi ne na shi kun baya mu da wannan duk abin da mu tar jama'a harfiya a wani wurin ba ta ba ta mana ballanta na irin wa'annan saboda haka nan ma zai ce ka ce wanke ya ba ilare ya ba hullaki ya wane ne ya wane ne a ya danganta da irin yadda muka ɗauke wuce sai ka ce man kala li arabi ya shi, ko ya fara shi. أو يارون فعليه الهد لأن العرب تنصب إلى آبائها saboda zuwa ga amma ka ɗauke shi ka dangana shi da turawa ko ka da farisawa ko ka da yan afirka ka kaga ka raba shi na yau قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الفرق بين العربي وغيره المذكور عن مالك لا يتجه كل الاتجاه kaga wannan kenan akan maganar naka nan ne ba kaga mali ya ce ainihin ya ce ba wannan an ce bi annal arba tun sabu ila kaza wa alaihi alhadu kike yi bambancin maganan arabi da wani arabi da aka faɗi amma liku la yastajihu kullal istijahi bai gamewa dukkan gamewa wa wajahu kauni man qala Romi, fiskar mahallu shahidi kasancewa wanda yake wa qala lirrumi isa mutumin rom ya hamashi. ɗan rom ne bature ne sai مثلا masa ya habashi matsalan la لأن الظاهرة أن مراده أنه يشبه الحبشي يعني كما جب الحبشي توصف سيكوتي يعني في بعض أخلاقه أو أفعاله هم أكن فهموا هكذا ita ko dama haddi ana kawar da ita da shubuhohi abin da yake nufi wane ya yi kama wannan mutumin ya yi kama ma'ana ba habashe ya habashe mana ina aikata ayyuka irin na habashawa tunda aka samu wani abu mu muka yi kashe da shi a wurin aka san shi wa huwa istimalun kuma wannan ma'arufi ne ana yin haka ne fil arabiyyati ko ba wai a cikin larabawa intaha magana ah, magana maliku kenan to sai a koma ɗaya mazhabobi ai abu hanifa ma yayi magana da wannan magana ko me yake ina magana abu hanifa bai ta kai kuna jina ba ah, a baya ba yi magana abu hanifa ba kawai in kare nima in biyu to na ɗauka abu to shi ke na haɗe a ina na tsaya ina na tsaya wa mazhab abi hanifa ko to to kenan wannan ne farko wancan mazhaban maliki kaga an ɗauka an yi maganganu a cikin ta kuma ga abin da ɗan ƙafin ita ce ga takaidi da aka yi na maganar maliku kaza zai zamo kaza to shikenan kenan ita wa mazhabu abu hanifa abi hanifa rahimahullah annahu inna fahu an jaddi to tambayan ka ne ma dan mutum ya kore ɗa daga satan shi la hadda kun ji wa an yi sabani go haurin maliku ga yadda magana take ba za a mai ta ba amma abu hanifa duk abun kotun abu hanifa aka kai tsara kotuna irin na alƙalansu wanda suka goge a can za ta in mutu ya kore da ɗan daga kakansa za ta ba ko ba za a yi haddi ba a haddi ne aka sa amma ana iya hukunci an ci masa mutunci kaga sai a yi ta'afi amma ba haddi ba za a yi hukunci amma ba irin hukuncin eh, da yake jifa ba rashin ƙazafi ba eh, inna fahuwan jaddihi la hatta alaihi bi an qala lahu yace masa lafta ibina jaddika kai ba ɗan kanka bane ba to ya ba ɗan ka me kake nufi da jeje jeje aka ce da annahu la

فرق ایلا لنه اگه تو ایانه ای آیام کنه یعنی نیم کنه که نو انجا بودیم که دماغ ایلا هذا يعني يعني مرادی الله اکن ایلا زمان دخل اول اللہ جی کنشی یا مادا اکتا اینا بسی بیانه صادق ونهو لذالک نن نعم. فلا يتعين قصد الكذب ba dole ne a ce salafi ne ba abu hanifa kenan waƙala qala sahibu tabayyinil haqa'iq wa ruwiya an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu su'ila an rajuli an tambaye shi daga wani mutum qala li rajuli min ƙuraishi ya faɗi wa wani mutum daga cikin ƙuraishawa ya yi. irin wancan kenan faƙala la hadda in ji a ibn abbas ne ko daidai hujja ta sai ibn abbas ne ban abbas ce su ila an rajulin ba ka tambaya ba dan abbas ba saboda kana yace yace wa kaza da yake ba hadda kaga wannan zai zama hujja ta abu hanifa wa kazalika la la yuhaddu ba a yin haddi inda abi hanifa a neman kara da ya bana ma istana ya ibnu ma isa wannan baya fasarwa ba zai fasaru ba tun da zai kamar misali ne ka ce ba ka kasuwan shi da larabci da larabci ya za ka fasara kasuwan bacci tukun launi a yi kujirar إن كان فوق النوم وعيد قالي إنما ذهبت إلى كدون فدخلت سوق النوم كأي أنا بيوا أنا أنا سوق النوم إيش كدون هذا كرخي كدون بعد فمن كتك على سوق النوم أما أنا أقول كذلك عندما ذهبت إلى كدون دخلت سوق النوم وصلت إلى كاسوان بسي ففعلت كذا ففعلت نعم نعم نعم أنت تعرف كاسوان بسي ما شاء الله tabba irin wannan bai fasawa, kaga to ibnu ma'is sama'i da za ka fasara ka ce dan ruwan sama ba fasara shi sai dai haka ake nufi kamar dai ba a fasara shi suna ne a fasara shi wanda aka kafa ake amfani da ita ko in kwani. a wani sabahu ila amnihi ko ya dangana shi zuwa ga babbar au khalihi ko kawonsa khilafan lil malikiyati sabanin malikawa eh hmm? dan babbansa ne ko dan kawo a ce ko dan kawunsa korewa ne ko danganawa ne da sabahu ila amri ko kuma ya dangana shi zuwa ga khalihi na khilafan lil malikiya ka malikiya sun yi a nan wurin ɗin a baya wa man wafaqahum da wanda ya dace da sau ainihin alqa'ilina bi eh, wa man wafaqa al-malikiyyah kenan alqa'ilina bi haddi masu cewa in mutum ya dangana mutum da sa ko kawunsa to za a yi masa haddi alqa'ilina bi haddi man nasabahu li amri wa nahwihi aw zawji ummihi ko ya dangana shi da mijin maman shi tunda da dama akwai wanda za ka ga idan mace ta aure mutum ta zo da ɗan ɗan gaba ɗaya sai ta shi cikin yayan shi inar kan da kawai da an tafi wane ɗan wane illa ya ka ce ran da ya mutu an san bai da zaɓi bai da gado daga dukiya dukiyarsu to amma kan na inar a haka to shi ne irin wannan marika ta ce ba a ce masa da dole in ma za ka kai shi makaranta ka na shi da baban shi eh. wani zai ce to ai alheri ita nufi saboda shi babban mutum ne duk inda aka ce kan shi ne za a tsawon kama shi isa ce ta ba daidai ba ne ka dangana shi to amma a wurin hanafiyawa shi nan a ji ummihi allazi huwa rabibu bi anna al'amma saboda dai shi babba wal khali huma. kal'abi kita makan an kama a wurin wannan hanafiyawa ne ya yi kama da uba wajen tausayawa shi isa aka ce masa kaman uba ne ake ce masa uba wa kana yuridu tashbiha bil abi ana nufin shabba shi ne da uba to wannan ya zama tashbihi kaliji kenan ko mai ma a cire ainihin mahabbati wa shafaqati wa qawluhu Ani ibnu ma islama dawo magana sa da ce ibnu ma islama fa innahu kada yuradu bihi at-tashbih fil judi kaga ah, mai ruwan ah, ma islama dan ruwan sama ai ruwan sama yana haifar da yaya akwai albarka kaga gyaɗa da ruwan sama ne masara a ruwan sama ne eh, shinkafa menene menene haka da sauransu to sai aka kwatanta shi da wannan aka ce ai kyauta kamar yadda ka san ɗan ruwan sama sai aka ce masa ɗan ruwan sama fa innahu kada yuradu bihi at-tasbih fi al-judi sai dai kai wannan ba mu shi Ya yaran mu ba fi al-judi was samahati wasafa'i taru suka ce wa kana amir bin harith bi ma isma'i ana masa lakabi da ma isma likarami kuma ba wani abu ne isa ake ce masa ba ibn ma isma'i kyautar wa annahu yukimu ma lahu fil qadi yakan hiddo da dukiyarsa a wurin fari lokacin fari makamal matsari kamar ruwan fama kalu wa sumbiyar ummul munziri duna imri ilkaisi ana kira maman munzir eh, ainihin ɗan imru ilkaisi bima isama wannan ana ce mata haka ne li husniha ai ruwan sama na da kyau hmm? a ce in ka ga yi muni a cikin mummuna ne ya sauka amma aka ce maka inda ya sauka cikin gilashi ko cikin abun nan za a gan shi to ka kwara maka abin da ba ka so mun jiran sai ka fita kai arzana kowa ina kallon ka sai ka kawai yara sana ko saboda ne li ha saboda kan wa jamaliha kaskade wakila li auladiha an ce wa ƴaƴayenta bani ma isama wa hum iraq wa inna sabahu bi jaddihi in ya dangana shi ga kakan shi Wala hadda alaihi inda abu hanifa abi hanifa ya maimaita ku ولا ينبغي أن يختلف وأن المغنى بيت ما تما أي صحابي في ذلك لصحة نسبته إلى جده كما هو واقع بكثير بكثرة على على مر الأبينة من غير نكير انتهى ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إن نفاه عن أمه فلا حد عليه وقد اختلف واختلف له عند عنه في من نفى رجلا عن قبيلته شيء إمام أحمد كنا wanda kore mutum daga ƙabilarsa au nasaba jinsan ligairihi ko ya dangana wani jinsi ga wani jinsi أن ابن قدامة رحمه الله في المغني وإذا نفى رجلا عن أبيه إن قول متن تبابا فعليه الحد قولا واحدا نص عليه أحمد وكذلك إذا نفاه عن قبيلته وبهذا قال إبراهيم النخعي وإسحاق وبه قال أبو حنيفة والثوري Muhammad. Wakad eh, alimta alimta al-khilafa ma'an abihu a Hanifa. Ka san saɓanin da ya gudana da Abu Hanifa wal mashhuru anhu bima zakarnahu. Qariban nan nan kusa aka faɗi shi. Sun maƙalar Ibn Qudama fil mughni. Wal kiyasu ya katabi Allah ya jibar hatu. قياسي ما na yanke هدي ba وزبغ wajaba ba bi na ولأن ذلك لا يتعين فيه الرمي تند جيفا بطا بالزنا فأشبه ما لو قال لأعجمي وأن ما كما مسند سوى وبعجمي إنك عربي ولو قال للعربي أنت نبطي أو فارسي ها حد عليه وعليه التعذيب سيدي وانا يفعي وانا مكانا انا على دبتر بشيء مكانا شيء نص عليه أحمد لأنه يحتمل أنك نبطي اللسان سيب نبط الهرشني أو الطبيعي هو هالا ينكري بلين صار وحكي عن أحمد رواية أخرى أن عليه الحمد تو كما لو نفاه عن أبيه والأول أصف وبه قال مالك والشافعي لأنه يحتمل غير القذف زي أو كم بعد أفضيبا احتمالا كثيرا فلا يتعين صرفه إليه ومتى فسر شيئا من ذلك دلوك كتن أكا فسر وني أبو نوان بالقذف وهو كاذف انتهى من المبتدع عارف أن ذلك وإذا عرفت أقوال أهل العلم تاجيف دي هيا بايان إذا كفنت وإنما ذنبنا أبو ما أبو تائلني في هذا فاعلم أن المسألة ليست فيها نصوص a kaga ana ne wannan yake to babu takamaimai doka ne nassi akwai dokan amma bai kai nassi ba tun da an kai nassi ba da burkici min alwahi wa zahiru anna mahtamala gairar ƙarfafi duk wani magana da ake ɗaukan fassarar da ƙarfafi ba min dalika la yi haddu sahibu li'annal hududa tudra'u haddodi ana kawar da su bisu buhafi wa hatimalul kalami gairul kalafi la yaqillu an shubhatin qawiyya وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أن الأشعث بن قيس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا أوتى برجل يقول ba za a kuzo min da wani mutumin da yake cewa inna quraishan laysa min kinanaka illa wanda ya tsaya yana quraishawa ba daga kinanawa suke ba ce sai ne masa bular inta wanzur isnadu ne nan ga mu na'am a ɗauko mana min hajjus sunnatin nabawiyyati ya shafi mutabayina mutabayinu Dari biyar da hamsin da hudu ni kuma walau. Walau kana li rajulin waladun mahunata ana maganar zaben halitta go an ce kai ne halifa mutuwa ta zo ma to wanne za ka ɗora wannan ga yadda yake wancan ga yadda yake to sai aka ce ta yanzu addara mutum ne yana da 'ya'ya wa hunaka mu'addibani akwai malamai nan hatta malontakan nan ya kamata a duba malami koyar da karatu ya koyar da tarbiyya in karatu yake koyarwa zalla a gaban da ba koyar da tarbiyya har ka ɗauko wani inda ya kafiri ka ɗauko saboda ya iya yana karantar da ‘ya'yansa turanci amma ka da ban da tarbiyya har shan zai bi ka duk inda kake so zai bi ka amma ban da maganan tarbiyya baka da hakki dole shi ko da ma ka ce rike addini da kake rike menene gyara miyar ka ne kawai shi ne wajen wajen amma in musulmi ne wannan zai iya haɗawa bisa ce san musulmi riba da yawa ya koyi da tarbiyya kai ya koyar da tarbiyya to akwai da amma wannan malami ne kaga zai koyar da harshe ya koyar da tarbiyya koyar da tarbiyya dole duk wanda za ka ɗauki ɗan ka kai masa to kana son ya iya yanzu. idan yanzu da aka masa zan ta zan mutum kuma ya kai ya samu ba son sai halin malami har ma yana ce ce kai malam kada fa ka ɗauka ɗana zai zama irin ka ɗana ba zai zama irin ana son ka koya masa ne ya iya barka da asbahi kai ba an ta asbatun bi khair alhamdulillah masha Allah abin da ake sai iya kawai kenan amma maganar tsarin rayuwa ta tsaka min dana an za ka koya ba ka koyarwa ne da kusan ka ba ka koyarwa shi sa na zaune bai kasance ba shi sa da dama ka koma baki abin da baka san shi ka koyar yanzu haka aka ɗauki malamin islamiyya ya koya wa ɗana amma ba ruwan ka tarbiyya amma ka'ida za ka yanzu ka dubi asma'i da mai haruna da aka turo sai tsoro ɗan shi ba shi tarbiyya halifa ya tsoro masa ɗan ai da ya zo ya tadda eh, malam na arwala ɗana zuba masa ruwa zargin sa ke ne a na so na ba ka shi ka koya masa addini ka koya masa tarbiyya don me za ka shiga kwanta da shi ka sa kwarkwata shi ka miƙa kafan ya wanke maka ita ya zuba ruwa da hannu ɗaya hannun ya cuccuta da tsarin sai ka ga abin ya yi bambara kuma ka yake inda aka rasa ka kuma aka rasa komai